Ku dibi hoto na sha tara. Bulus da Allahn da ba a sani ba Yanzu Bulus da Silas sun isa garin Atina, gari na cike da gumaka, mutanen wannan gari na da alloli da yawa, amma ba su san Allah na gaskiya ba. Suna cikin zagayawa a wannan gari, sai Bulus ya lura da wani wuri inda aka rubuta, wannan domin Allahn da ba a sani ba. Sai Bulus ya ce ma mutanen garin, Na lura ku mutane masu addini ne, ya ce, Wannan Allah wanda kuke roƙo, wanda ba a sani ba, Allahn da ya yi duniya da kuma dukan abin da ke ciki ne, yana da rai. ba kamar allolin duwatsu da itace yake ba. Bulus ya shaida ma mutanen garin maganar Ubangiji Yesu cewa ya mutu domin su. kuma Allah ya tashe shi daga matattu, kuma wata rana zai dawo domin ya yi shari'a ga mutane. Bisa ga gaskiyar Allah zai yi wannan, ya gayyaci mutane su ba da gaskiya. kamin Yesu ya dawo, domin bayan zuwansa an makara ga gafara zunubai. Waɗansu suka rena su bulus, amma waɗansu suka ce, Za su ƙara sauraronsu a gaba. Waɗansu kuma suka ba da gaskiya kuma suka yi biyayya ga Yesu. Allah ɗaya ya iya ceton mutane, sauran alloli da addinai ba su iya ceto daga zunubi ba, ya kamata mu zama kamar su bulus mu masu bin almasihu, mu shaida maganar Allah, ko da waɗansu za su yi mana ba'a, watakila za a sami wani da zai ba da gaskiya ga Yesu cikin murna da farin ciki.